malam shehu abin da yake faruwa kwanan nan inda za ka ga dala kowane rana farashi yana ta ƙara canjawa darajar naira tana faduwa shin me kake ganin ya jawo haka a tuntuna mun ta mun ta maganar sa Malam Sale wato duk sanda siyasan kasan ya koma ana yin sa da kuɗi ana canza kuɗin kasan ana mai da su daloli ana siyasa da su dole ne wannan farashin zai ta canzawa shi dai kudaden kasan wajen nan ni da kai da mai sauraro da na kan titi ba wanda ya isa ya samar da kuɗin Amurka a cikin tattalin arzikin Najeriya bankin ƙasa ne yake da ikon ya samar da waɗannan kuɗaɗe kuma yana samar da su ta kafofi guda uku ne na farko shine bankunan kasuwanci na biyu shine shi shi kansa bankin na uku kuma su ne 'yan canji waɗanda ake ce ma 'yan bureau change to amma an riga an baro shi shiri tun rani an samar da waɗannan kuɗi in dai ba a kula da inda suke shiga suke fita ba to zai kare a hannun mutane da suke kai shi gida ne abin da a turanci ake ce masa dollarization wanda kuma wannan dollarization din shine mutane su fifita kuɗin ƙasar waje musamman ita dala din a rinka yin kasuwanci da ita har wani lokaci ma ka ji ana magana an fara yin aure ana ba da dala to irin waɗannan abubuwan su ne ke sa farashin ya ta canzawa yau daban gobe daban jibi daban za ka ga ko mutum ne mai sai da tumatir sai ga farashi ya canja an kai masa magana sai ce maka ai dala ne da ta tashi A kamar me kake ganin illa haka a ƙasa kamar Najeriya akwai wani masanin tattalin arziki da ake ce mishi WW Rosto to ya ce in an fara samun matakai na ci gaban tattalin arzikin ƙasa to ɗabi'un mutane ne yake canzuwa ya zama ya yi daidai da irin ci gaban da ake samarwa haka kuma in tattalin arzikin ƙauyen ya ci gaba to ɗabi'un mutanen ƙasar ne abin da ya sa mutane kan yawan kokawa da dala yanzu wannan wayar da nake magana da kai da wayar da take hannun kowane ɗan Najeriya da dala aka siyo ta. Haka kuma a ce tataccen man fetur ana shigo da shi ne ba ana tace shi a ƙasan ba. To kaga talaka yana da eh, hujjan ya ce tumatirin da ya ɗauko a kasuwa farashin dala ya canza shi wannan farashin ya shafi kuɗin transport da ya yi abu ne wanda yake da hawa-hawa kuma yake da uh, haɗe-haɗe da daman gaske. Akwai wani mataki da kake ganin babban bankin ƙasa zai iya ɗauka a wannan lokaci da ake ciki ko kuma kana ganin lokaci ya ƙure. Babban banki ba zai iya ɗaukar mataki a yanzu ba saboda ya riga ya saki dalolin. Abu ɗaya ne zai iya taimaka mu wannan shine hukumar ICBC da kuma EFCC dole ne su fito su yaƙi 'yan siyasa waɗanda ke amfani da daloli wajen siyan ƙuri'a ko kuma wajen gabatar da zaɓe a cikin ƙasar haka kuma hotel hotel wanda sukan ce suna buƙatan a biya su da dala ne ko kuma cinikin filaye waɗanda mutane 'yan kasuwa da 'yan kwangila da jami'an gwamnati suke da daloli to a daina wannan to za a rage wannan abu da yake fuskantar tattalin arzikin ƙasar